Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin uku ga watan Satumban shekarar 2018 a kan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu makeri ne tare da Sahabu Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Ma'aikatar tsaron Amurka tana duba janyar dukkan dakarunta na musamman daga nahiyar Afirka. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce duk da cewa an samu ragowar bakin haure da ke ƙetare teku zuwa turai a bana 'yan fasa ƙorin mutane daɗa jefa su cikin kasada ƙungiyar kare hakkin biladama ta ƙasa da ƙasa human rights watch ta yi kira da kawo ƙarshen sayarwa ƙasar saudiya makamai saboda yaƙi da take yi a yamal to bayan ku gama jin labaran za ku ji cewar har yanzu ana ci gaba da samun ayyukan 'yan fashi da makami akan hanyar abuja zuwa kaduna wani da ya tsallaka rijiya da baya a wani hali da aka kai musu akan hanyar cewa ya yi ai da na na ne in tsaya ai don adda na yi birki ka gane nan kuma bayan boss din ka gane to da shooting ɗin na ya yawa ne ba su stop ba ba su ce kawai shooting kawai suka fito suna tuni ta ta ta ta ta ta kawai three of them on the road each one da yake na to bayan haka wasu kusoshin jam'iyyar apc mai mulki a jihar adamawa wadda suke adawa ga gwamnan jihar sun tsallaka rijiya da baya a cikin wani hari da wasu 'yan bangar siyasa suka kai musu wanda ake zaton wanda suke zaton cewa gwamnan ne ya aiko su lamarin da gwamnati ta musunta amma mu ba mu da hannu a ciki gwamna bai da hannu ba za mu yi ba ba za mu goyi bayan a yi ba kuma ba za mu ce kowa mutunci ba Allah ya so ya Muna da rahoto kuma a kan yunkuri da gwamnatin jamhuriyar Nijar take yi na farfado da harkokin yawon buɗe ido a arewacin ƙasar. Bayan haka kuma muna da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar amma duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon tana duba janye kusan dukkan dakarun Amurka na musamman daga jamhuriyar Nijar. Tare da rufe kusan illahirin cibiyoyin yaƙi da ta'addanci da take da su a faɗin nahiyar Afirka, kamar yadda rahotanni a kafofin yada labaran Amurkan wasu suka nuna. jaman pentagon sun gaya wa jaridar new york times cewa tashoshin mayakan amurka da ke kasar kamaru da kenya da libya da tunisia duka za a rufe su da zarar sakataren harkokin wajen harkokin tsaron amurka jim mattis ya amince da wannan shiri amma amurka za ta ji gaba da barin sojoji masu yawa a najeriya da kuma somalia kamar yadda jaridar ta new york times ta faɗa matakin canji ne da amurka ta tsara na yakar ta'adda zuwa mai da hankali kan manyan yaƙe-yaƙe matakin yana zuwa ne bayan wani hari da mayakan sa kai suka kai kan sojojin amurka a jamhuriyar niger bara wadda ya halaka sojojin amurkan hudu lamari da ma'aikatar tsaron ta amurka ta ɗauki alhakin aukuwarsa Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce duk da cewa an samu ragowar bakin haure da ke ƙetare teku zuwa turai a bana 'yan fasakorin mutane suna ɗaukar kasada mai haɗarin gaske fiye da a baya wajen jigilar mutane zuwa turai. A daidai lokacin da dogara ruwan Libya suke ƙara kama ƙananan jiragen ruwa da ke safarar bakin hauren lamari da ke ƙara yiwuwar mutuwar su a ƙoƙarin ƙetare tekun Bahrum ɗin. wannan yana daga cikin sakamakon wani rahoton hukumar ta 'yan gudun hijira da aka sake a safiyar yau litinin rahoton ya nuna cewa mutane 2,276 ne suka mutu a bara a kokarin ƙetara tekun zuwa turai yayin da bana mutane 1,095 ne suka halaka a halin da ake ciki kuma kamfanin dillancin labarai na associated press ap a takaice ya ce gwamnatin libya da ke samun goyon ba majalisar ɗinkin duniya ta ayyana dokar ta ɓace babban birnin ƙasar da kewaye yayin da ake ci gaba da gwamza fada tsakanin mayakan sa kai lamari da ya kai ga halaka mutane 39 da jikkata wasu 95 cikin 'yan kwanaki da suka wuce shi kuma kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce kimanin fursunoni 400 ne suka tsere daga wani gidan fursuna da ke birnin babban birnin ƙasar a jiya ladi sakamakon wannan fada da ake gwabzawa. Ƙungiyar kare hakkin biladama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta yi kira da a kawo ƙarshen sayarwa ƙasar Saudiya makamai nan take biyo bayan harin bam da ta kai kan wata motar 'yan makaranta har ta kashe mutane 51 cikinsu har da yara a ƙasar Yamal. A wani rahoto da ta wallafa jiya Ladi Human Rights Watch ta kira harin a zaman laifin yaƙi wadda ƙungiyar ta ce harin ƙari ne a jerin munanan hare-hare da Saudiya take kaiwa da suka halaka farar hula a wuraren biki ko a taron jana'iza kan asibitoci da makarantu a ƙasar ta Yamar. rahoton na human rights ya zo ne kwana ɗaya bayan da rundunar taron dangi da ke samun goyon bayan amurka karkashin ƙasar saudiya ita kuma take goyon bayan gwamnatin ƙasar da hukumomin ƙasa da ƙasa suka amince da ita a fafatawa da take da 'yan tawayen huthi rundunar ta amsa cewa ta tafka kurakurai a harin da ta kai ciki har da kasa ɗaukan matakai da za su rage yawan mutuwar mutane da basu ji ba basu gani ba to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Pakistan ta yi watsi da rahotanni da suke nuni da cewa Amurka ta soke tallafin soja na kudi dala miliyan 300 da take baiwa kasar. Pakistan ɗin tana mai cewa kudaden bashi ne da kasar take bin Amurka waɗanda ta ce ta kashe sojan yaƙi da ta'addanci. Ministan harkokin wajen kasar Shami Hamud ne ya bayyana haka bayan da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana cewa ta soke baiwa ba tallafin saboda kasar ta gaza daukar matakai kan kungiyoyin 'yan ta'adda da suke cikin kasar ta. Wannan sabon rikici da yake tashi a dangantakar da ke kara tsami tsakanin kasashen biyu yana zuwa ne ana saura kwanaki sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma babban hafsan hafsoshin Amurka Janar Joseph Danford su kai ziyara kasar da ke kudancin Asiya. a halin da ake ci kuma shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke tallafa a 'yan gudun hijira na falastinu ya ce hukumar za ta yi gaba da tallafa a falasɗinawa a kuma daidai lokacin da amurka ta ba da sanarwar kawo ƙarshen gudumawar kuɗi da take baiwa hukumar. A Rasha dubban 'yan kasar ne suka fantsama kan tituna domin zanga-zangar nuna rashin amincewa da shirin gwamnati na ƙara shekarun karɓar kuɗin fansho da ta bullo da shi cikin watan Yuni mata shekarun sun tashi daga 55 zuwa 63 maza kuma daga shekaru 60 zuwa 65. sun yi zanga-zangar ne a eh, duk da sassauci da shugaba vladimir putin ya yi kan wannan shiri dubban mutane ne suka yi zanga-zangar a biranen moscow rahotanni kuma suka ce an gudanar da zanga-zangar a biranen kasar akalla goma sha biyu ciki har da st petersburg nan da nan dai babu rahotannin cewa hukumomin sun yi kame a wuraren da aka yi waɗannan zanga-zanga a wani lamari na daban janar wato ranar juma'a rasha da eritrea suka fara da dangantakar su ta fuskar diplomasiya sa'ilin da hukumomi a moscow suka ba da sanarwa za su gina wata cibiya kan harkokin zirga-zirgar ruwa a tashar jiragen ruwan eritrea da ke gabashin afirka aliyu kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc madalla har yau dai ana ci gaba da samun matsalolin tsaro a kan babban hanyar abuja zuwa kaduna inda masu fashi da makami da masu satar mutane suka addabi matafiya akan wannan hanyar wakilin mu hassan maina kaina ya tattauna da wani da ya tsallaka rijiya da baya a wani hari da aka kai a ranar asabar akan hanyar a cikin wannan rahoto da ya aiko mana ko a shekaran jiya da yamma matafiya irin su abubakar barau sun yi kicibis da masu satar mutanen a hanyar Kaduna zuwa Abuja. Ana ne so da shooting, you know, rapid shooting, daga ta ta zaka ta na tana ta halbi. akwai wani bus a gabana na fito da but taking na cikin national justice irin so because of the shooting i wanted to go back from that so both in the impact of breach i almost went into the bus so i had to come out da na fito din ne shi ne shooting din da yawa na gangster wannan shooting ko na tsaya da ganin da suke abin nan da na san they just wanted to end us or something i was just being courage na taka mota na yin kan tsaya suna yin kan tsaya din shine ya samu da ya tsaye irin dai Allah da ikon shi muka samu muka tsira ka gane to amma shi ke irin mota ne bi ka gane because of that irin mota kawai su tare uh, um, yana cikin da da kyar sun tsaye da ku ne kafin su fara buɗutan ko kuma sun buɗutan ne kuma mu tsaye mu ba na ce ma muna fitowa irin su uku ne amma dai abokina da ke baya ya ce mu shi da ya dubi baya ce ya ga su da yawa a baya irin sun irin su motoci sun ta birki a baya na ni ne na fari ka gane a gaba so da wani of cars hanyar sun birki ai da na yi na yi ne in tsaya ai don adda na yi birki ka gane nan kuma koma bayan bot din ka gane ta to da shooting din na ya yawa ne ba sai stop din ba su ce kawai shooting kawai suka fito suna din ta ta ta ta ta ta ta kawai three of them on the road each one da yake nashi bayan da suka ketare rijiya da baya abubakar barau sun tarar da yan sanda a katari inda suka ba da rahoton abin da ya faru amma kamar yadda ya shaida min abin da yan sanda suka shaida musu ya ba su mamaki suke su ma dai suna wurin ne kawai da zan su ga ga nan da Allah saboda su ma da just biya kullum suna complain equipment, back to the ammunition, back to the uh, uh team, ba su da eh, mota is just there they moving ba su da mai a mota ba su da ina ta dai kawo mana da different abun da so he was advising us that wurin nan ma da muke is another dangerous sport ko gaba nan gaba ma wai is another dangerous sport so ya kamata mu yi kokari mu wuce wurin nan kafin abun nan so ka ga shi kare ya kara kamuna da hankali kokarin da muka yi dan jin ta jami'an yan sandan bai nasara ba ko yanzu menene abin yi tambayar kenan da na wa masanin tsaro win commander Musa Isa Salmanu mai ritaya dole fa a hada karfi da karfi tsakanin makunta da su jami'an tsaro da kuma mutanen gari mutanen da ke wannan abun wani lokacin mutane ne da aka sani su kuma jami'an tsaro idan aka ba su credible intelligence ya kamata su ma su bi diddigin irin wannan intelligence da aka ba su hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria babu kyau da an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ku bar jin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya Kuma da la'agai da Hassan mai da kaina ministan harkokin yawon buɗe ido a jamhuriyar niger ya fara wata ziyarar aiki a jihar agadez da ke arewacin ƙasar domin farfado da harkokin yawon buɗe ido a yankin na yawon buɗe ido kenan wadda 'yan yawon buɗe ido suka ƙaurace tsawon shekaru 24 sabili da ayyukan 'yan tawaye a wannan guri ga dai haruna mamman bako da karin bayani a cikin wannan rahoton domin farfaduwa da sha'anin yawon bude ido a arewacin jamhuriyar Nijar ministan harkokin yawon bude ido na kasar na jihar Agadas yanzu haka domin ganawa da dukkan masu iya kawo tasu gudunmuwa domin raya wannan fannin da ya samu kuma baya tun lokacin soma tawaye a wannan yankin alhali a can shekarun da suka gabata lamarin yana samar wa al'ummomin arewacin kasar aikin yi tare da yin saye da sayarwa da masu su zuwa yawon bude ido abinda ke kawo wa kasar ta jamhuriyar Nijar kudaden shiga masu yawa. Ahmed Boto shine ministan yawon bude ido na jamhuriyar Nijar. Harkar yawon bude ido aiki ne da yake da muhimmanci kwarishin kasan saboda akwai wanda yake ba cikin ka'ida ba suke aiki kuma suna samun amfani kuma wannan amfanin ba wanda ka samu amfani shi ka gwamnati ba samu amfani shi kuma hallo ba a samu amfani shi hanyar aiki ya kamata a ce duka wanda yake aikin wannan zaman ta bi ka'ida. Turawan da ke ziyartar arewacin kasar ta Nijar sama da shekaru 24 da suka gabata suna zuwa a wannan yankin ne saboda tarihinsa abin da yasa suka taimaka sosai wajen dilwanta arewacin kasar ta jamhuriyar Nijar. Abu Haruna Baba shine shugaban sashen yawon bude ido na jihar Agadez. Lokacin na sai fama wa da muke kashewa sa'an nan babu ita sai wannan faran turawa da ke zauwa suke kawo shi kuma sa'an nan masu aikin hannu abin da ke dala goma turist sai sai ma shi ka goma sai muka samu wata mushkila kasashen turawa masu so su zo Nijar da kasashen Amurka sai aka ce musu kasu wannan yunkurin na hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar ta hanyar ziyarar ministan yawon bude ido na kasar a arewacin jamhuriyar ta Nijar ya hada da neman raya ayyukan hannu na kere-kere waɗanda 'yan yawon bude idon ke son saye sosai abinda ya sa Ahmed Boto ministan yawon bude ido cewa za a ƙara raya wannan fannin. yanzu ga kamata mu sake hali saboda akwai akace akace da yawa da ake akan ba a yi da kwalba sai a yi ababe masu dan neman kiwo za a sai da tsada kaga wannan kasan mu za ta samu amfani da yawa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin tawa a shanguriyar nishar kan to madalla a gaida haruna mamman bako a siyasar najeriya ko wasu kusoshin jam'iyyar apc da ke mulki a jihar adamawa sun tsallaka rijiya da baya bayan wani hari da 'yan bangan siyasa suka kai musu a yola fadar jihar inda suka raunata wasu mutane tare da lalata motoci batun da 'yan sanda suka ce za su zaƙulo su ga waɗanda suka aikata wannan aikin ga rahoton ibrahim abdulaziz akan wannan batun. ba tun yau bane dai ake kai ruwa rana tsakanin yan bangaren tsohon gwamnan jihar adama mutanen yako da ke tare da nuhu ribar da kuma tsohon sakataren gwamnatin tarayya mr babacir david lawal da kuma yan ɗaya bangare na jam'iyyar apc wato bangaren gwamnan jihar bindo jibrilla alhaji usman ibrahim jimeta na mako cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya yin wannan hari da aka kai ya ko bayyana yadda da lamarin ya faru to muna zaune eh, can muka fara jin eh, suna ihun sai bindo karya ake yi sai bindo sai suleiman wannan ya haifar da muka kokari mu leƙa ko su wane ne farfasa mana motoci wanda motocin nan ya hada da motata da motan sani haruna da kuma motan eh, jidda ɗan boyi Duka farfasa su iyakan fasawa wannan ya sa take muka buga wa deputy commissioner of police muka sanar da shi ya kuma aiko da dpo na karewa wanda wannan ofishin tana cikin shiyar karewa police division shi dpo ya zo ya gani da kansa ya ɗauki hotunan da ya kamata ya ɗauka shi kansa mutanen dss sun zo kuma a takaice yanzu don ke gaya maka mun rubuta wa 'yan sanda da su dss cikakkiyan ba'asi akan abun da ya faru mun miƙa musu za mu kuma miƙa wa duk wanda abun ya shafa domin a ɗauki mataki ba wai don kanmu kawai ba a'a domin gyara akalar eh, siyasar jihar adamawa to sai dai a martaninsa gwamnan jihar sanato bindo jibrilla ta bakin kwamishinan yan labaran jihar ahmad sajo ya ko musanta zargin cewa su suka sa a kai wannan hari inda ma gwamna ya ce ai wasu ne ke neman bata masa suna. Shi ne shugaban tsaro a wannan jiha shi kuma ba zai yarda a ci zarafin kowa ko kuma a ta da hankali a wannan jiha ba. Yanzu siyasan ana yin ta ne da abin da turawa ke kira blackmail da bata suna. Mu muna shakka muna shakka su suka ingiza wannan abun su suka biya aka yi wannan abin don su nemi bata mana suna. Amma mu ba mu da hannu a ciki gwamna bai da hannu ba za mu yi ba ba za mu goyi bayan a yi ba kuma ba za mu ce kowa mutunci ba Allah ya so da. DSP Habib Muhammad Musa da ke ma zama mukaddashin kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa ya koyi min karin haske da cewa. Eh, hakika an kai report kuma ana kan bincike a gane yadda yanayin abin ya faru. Akwai wanda aka kama kawai yanzu? Eh ba wanda aka kama amma ana kan bincike. Wani na zuwa da lokacin da kakan zaɓe ke kara matsowa kuma akwai rahotanni kan ana samun irin wannan kai hari nan da can da sansu kaman wani matakin rundunar 'yan sana ta ɗauka Adamawa. Eh, na farko muna kira ga su kansu 'yan siyasa akan duk lokacin da za su yi taro ko kuma wani hidima wanda ya danganci tara jama'a da ya kama daga biyar zuwa sama su sanar da hukuma mafi kusa domin ba su cikakken tsaro da kulawa sannan kuma ina kira ga su ah, matasa da ake amfani da su wajen aikata aika-aika makamancin wannan su guji haka saboda duk wanda ya shiga hannu za a ɗauki tsaron mataki a kan shi. Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da yadda za ta kaya a dambawar siyasar jihar Adamawan kafin nan da zaben shekarar baɗi Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. dalla a gaida ibrahim abdulaziz waɗannan shirye shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha tara na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba. amma alaikum. Bayan kammala ka muku bayanan kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar Gombe Shehu Darbi a shirin da ya gabata. Alhaji Adamu Muhammad wanda ya kawo labarin ta takaddama filin da ya ce nasa ne amma wasu suka sayar. Inda hakan ya jawo doguwar shari'a. Ya dawo cikin shirin ciki da gaskiya. yana mai cewa tuni ya yanki tikitin ɗaukaka ƙara zuwa yola bayan babbar kotun jiha ta kori ƙarar hakanan muna neman afuwa ga tuntuɓan harshe da muka samu na bayyana shehu darbi a matsayin kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar bauchi ne alhali na jihar gombe ne jami'in hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin na najeriya musa muhammad birniwa shi ya fara jan hankalin mu kan wannan tuntuɓar harshe da muka yi yanzu haka muna tuntuɓar bangaren waɗanda alhaji adamu ya zarga da sayar da filinsa don jin bayanin su. yanzu dai ku biyo mu don jin abin da ya dawo da alhaji adamu wannan shiri suna nasir fil hashin gumel. gani nan a gombe tare da alhaji adamu muhammad wanda wannan shiri na ciki da gaskiya zanta da shi makonni kamar biyu ko shirye-shirye biyu da suka wuce gabanin hira da kwamishinan kasa da safiyo na jihar gombe alhaji shehu durbi kan filin da ake takaddama a kansa da ke anguwar masu hannu da shuni buhari kwatas fadar jihar gombe bayan sauraron duk waɗannan bayanai alhaji adamu ya ce yana da wata magana da ya gano yake so ya faɗa musamman ma hirar da ake da shi kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar gombe alhaji adamu me kake so ka faɗa ne assalamu alaikum alhaji nasiru a wannan bayani dai na magana wannan shari'a na kamsu da bayanin da kwamishinan ƙasa da safiyo ya yi sakamakon da ya ce idan har wannan magana tana gaban kotu to a kyala kotu ta yanke hukunci in kuma ba ta gaban kotu to gwamnatin jiha ita ce mai yanke hukunci ta tura ma'aikatanta na kasa da safiyo su je su bincika su tabbatar wannan fili ba cikin layout amma mai fili filinsa in kuma fili yana cikin layout to ina karkashin gwamnati za ta iya yin komai a kai to sai aka wayi gari ni ɗin da nake magana ƙara da maganan afil tabbas lokacin da aka ce alkali ya kori karar mu na shawarci masana shari'a wanda suka saba min wajen sanin shari'a saboda haka da suka bani shawara suka ca yanzu abin da za a yi mafi sauri da a yanki je a yanki da na afil shine mafi sauki shine kuma mafi sauri amma ka san rekord fa akalla zai ɗauki wata biyu ko uku to akalla rekord ɗin yanzu ya kai kusan shekara amma muna kokari a kai a buga a dan samu matsala a gyara a buga a samu matsala a gyara to yanzu haka da rekord ɗina na shari'a sun na apil ba sa gaban kowace kotu a ƙasar nan suna nan a hannu hannuna zan ce tun da ni ne na je na yanki rasit din na ce to a ajiye mishi a high court idan aka ajiye a high court ina kokarin buga record tun da rasit din apil din ba da da record din ba a kai su wata kotu sai yola yola ake zuwa a biya mota a je a kai a sa kuma muku rana ku je ku saurari abin da hukuma za ta to ban kai su hannun kowa ba yanzu suna hannuna zan ce ya sakamakon bayanan da shi kwamishinan kasa da safiyo ya yi ya ce in suna kotu a kyale kotu ta hukunci to kayana na takarduna shari'a ba sa hannun kowace kotu yanzu takarduna na shari'a da magana karata suna karkashin gwamnatin jiha alhaji adamu abin da za a fahimta nan dama akwai wani wa'adi da muka sani cewa ake bayarwa na ɗaukaka kara wanda idan wa'adin ya wuce kuma shi shikenan kawai mutum ya sarar da shari'ar ce ko kuma haƙƙin da yake nema. Abu mai yadda mun shiga wannan sharaɗin wani wani adun ba. Domin ana korar karar ne wofu masana shari'a suka ce ba ka je ka yanki na afil ka yi ƙoƙarin buga rekod domin ba a shari'a nan sai an kai rekod. Rasu ɗin afil ɗin nan kuma ne cewa za ka shigar da ƙara. Take da je na yanki rasin na afil. Da shi to ajiye min shi muna ƙoƙarin buga rekod in mun gama komai na rekod akwai wani abu da ake cewa bandar din rekod din a mai da su kamar littattafai to a takaice dai an buga rekod din a yanzu haka rekod yana nan a hannuna a ainihin takardun a fil kuma suna nan a hannuna saboda haka ba su hannun kowace kotu yanzu da da mu dai abinda za a ce a nan masana dai sun ce maka wannan rinkan rasit din ya wadatar cewa ko ba isa kotu ba ana da niyyar tafiya kotun ya ajiye wancan ka'ida ta maganan wa'adin lokacin da ya dace a ɗaukaka ƙara. Ai sun yi yunkuri na cewa suna son wasu takardu daga cikin takardunmu na hira'a aka ce musu a'a mutumin nan ya yi apil suka ce ban yi apil ba suna zuwa aka bincika aka ɗauko musu fayil aka nuna musu alhaji adamu muhammad da na ta ɗari aka tabbatar musu da cewa na zan ina da yin apil tunda na yanke rasin na ƙara na shigar da ƙara kuma ƙaran nan da ka kai rasin ɗin baka kai apil ba ba abin da za a iya kai baka kai kwafi ba to wannan kwafi ɗin rekod ɗin nan su ne yanzu muke ta ƙoƙari a kai a haɗa su mu je mu gabatar da su a yola to kaga gwamnati tana dama ta kira dukkan wanda suka shafi wannan ƙara yawa ainihin wannan fili ni dai alburga shi jefa mu a cikin wannan matsala ya je ya ci takardu na ƙarya ya ce gwamnan jiha ya kira ni mun zauna ya karɓi fili a hannuna ya bai wa haruna umar haruna umar ya bai wa nata ya bai wa idris kalatum dillanci idris kalatum ya wa nata ɗari maji daɗin waja wanda duk wannan abu gini suke akan ruwa ba ba gaskiya ba ne ni dai an tare ni akan wannan abu aka ta min doduru do ai ko yi za mu shiga da ya ce wakilan alhaji da mun su fito ina wakilan gwamnati lauyoyin su taso a cewa ga lauyoyin gwamnati har a cikin lauyoyin akwai ba wanda yake dan makwaci na ne akwai wanda yake kuma na sani kyakkyawan sani su suke wakiltar gwamnati gwamnati bai san abin da ake ba ana bin dodoru do da shi to da ma akwai abin da aka faɗa mm. eh, cikin shirin nan wata majami tushe daga ofishin babban alkalin jiha shi babban alkali justice akila wa heman eh, da ke cewa maganar da ka ce ana turowa lauyoyi daga ofishinsa cewa ba mamaki tuntuɓin harshe kai daga ofishin attorney general ne wato kwamishinan shari'a na eh, jiha. Kwarai kwa daga ofishin kwamishinan shari'a suka zo amma ka san wanda bai san wannan tsari ba ba zai gane ofishin wayo ba. Lallai daga ofishin kwamishinan shari'a ake turo su lauyoyin akwai dan makwaci na ma a ciki ba zan kama sunansa ba. akwai kuma wanda yake abokin abokina ne su ne suke wakiltar gwamnati alhaji ibrahim hassan dan kwambo suke ta bata masu a gaban kotu da an ce in an ka dube na ka ce wannan hira suke da gwamnati. mutane wanda bai ba he juyo ga waye wannan alhaji adamun nan wanda yake shari'a da alhaji ibrahim hassan dan kwambo al dan kwambo yana baccin sa a gida bai san me ake ba ana tozarta shi a idan jama'a to amma alhamdulillah tunda dai har majiya daga gwamnati gwamnatin jiha ta ce in har nan ba ta gaban wani alkali tana gaban gwamna kenan shi gwamna zai yanke hukunci ya tura wakilansa na kasa da safiyo su dubo wannan fili su tabbatar baya cikin a su tabbatar da mai fili filinsa shi kwamishinan kasa da safiyo shi shehu durbi ya ce a duk fadar jiha doka ta ba da cewa kamar kilomita goma sha biyar duka wannan wajen yanki ne da sai gwamnati ce take iya bada satifiket kuma wannan yadda ya gano wannan filin naka ya fada cikin yankin da gwamnati ta karba ita ce take da ikon bada takardar shaidar mallakan fili a wajen lalle yana cikin wannan kilomitan da aka fada amma kasance su yana cikin kilomita da gwamnati zo iban inda za ta mallaka bata karasa wajen ba saboda gun ya shafo bakin kwari sai ta yanke ta bashi a bakin kwarin mu kuma muka zo masu fansar suka fansar da cewa wannan da guri nasu ne suka fansar mana muka mallaki gun yanzu haka ko wanda yake daura da filin nawa tsakani na da shi da kasan an tsaga goro shi ba a ce gwamna ya karba ba amma ni an ce gwamna ya karbi nawa saboda raina matsayi na ko kuma raina cin mutunci yanda kasan an tsaga goro da na dan uwana haka suke amma an karbe an karbe kamar yadda na bayyana a farkon shirin yanzu haka muna tuntuɓa ɓangaren waɗanda alhaji adamu ya zarga da sayar da filin sa don jin su saboda haka sai a kasance da mu a shirin mu na mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu yanzu a madadin nasir adamu ya kaya nisar fil hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya kuma da la'agai da sarfila hashim gomal yanzu kuma ga labarai a takaice. jiya lahadi ne aka jana'izar sanata john mckenna kwalejin mayakan ruwan amurka inda ya yi karatu a birnin annapolis fadar jihar maryland bayan kwanaki biyar ana karrama shi a zaman jarumi a fagen daga mutumin da ake kallo a zaman babban dattijo a fadin duniya kuma gwarzon kishin kasan amurka an binne john mccain ne kusa da kabarin daɗaɗɗen abokinsa kuma mutumin da suka yi ajin karatu tare a makarantar admiral chuck lasson wadda ya riga mu gidan gaskiya a shekara ta hudu mccain wadda tsohon matukin jirgin saman na yaƙi ne kuma ya yi zaman fursunan yaƙi a vietnam fiye da shekaru biyar a wajajen 1960 a wata watan oktoban bara ne ya ziyarci makarantar a ta karshe inda ya ga ɗaliban cewa makarantar ta horar da shi kan kalubale da har yanzu bai fuskance su ba. ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon tana duba janye kusan dukkan dakarun amurka na musamman da ke jamhuriyar nijar tare da rufe kusan illahirin cibiyoyin yaƙi da ta'addanci da take da su a fadin nahiyar kamar yadda rahotanni a kafofin yada labaran amurka suka nuna. duka kuma da wannan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai can da hantsi karfe 8 agogon najeriya wato bakwai ke da agogon ghana za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen amma kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa ta'aziyya ga wakilin mu lamido abubakar sakkwato game da rasuwar yar uwarsa mai suna ummu ibrahim a kofar marke a sakkwato allah ya ji kanta ya gafarta wa magabata baki ɗaya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahabu aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma malam sidi da ya shirya ya bada umarni da injiniyanmu na wannan safiyar mr john baba ya kuma ke sallama da ku sai da hantsi salamu alaikum VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.